bakoncin wa ya samu eh na Mustapha Usman ni a masana'antar Kannywood costumiya ne mai ba da kaya eh. karanta mm. kai ko ku kakaya aka yi kasan kayan da ya dace idan za a yi fim ko wani abu eh, shi wannan harka tamu za ka samu uban gida ne mm. farko ka dinga koya har ta kai ka iya mm. ka sanya za a yi ka ba da kaya na kaza na farko dai in za a yi fim skill za a ba ka karanta sai ka karanta script sai ka karanta za ga wani kaya ne ya kamata mutum ya sa sai ka fitar da shi in ka fitar da shi akwai continuity akwai menene za a gane adadin kayan da mutum zai sa a cikin fim din kuma wani kaya ne na birni ne na ƙauye ne yanayin labari shi zai nuna ma ka ce abin lissafi ne a lissafi ne sosai ma to idan za a yi fim kai costumiya mm. kayan a ina ake samu su eh, saya ake yi koko akwai inda ake hayan kayan a majority su ake yi Fasaya, hmm. a yi lissafi a sayo a siye su idan aka kammala kuma fa ya danganta za ka iya siyar da abinka oh ba za a bar su waɗanda suka saka kayan ba to ai su ma an biya su duka sai yawa ko eh gaskiya ne kamar kimanin shekara nawa ana wannan harka ta fitar da kaya gaskiya na kai shekara kusan goma Kai wai kai sai dai ka fitar da kaya gaskiya ne ka ce ka iya wanka daukan wanka ana da kwatanta um, tafiya eh, shekara goma nan da kai hmm. an ɗan yi wani kos ko kwa kawai yau da gobe ce ta aka goge eh akwai yan semina da za a kira ku ku je ku yi kuma akwai yau da gobe ka san duk abin da kake yi yau da gobe dole ka goge eh, to a kani din costumia kawai ake yi ko ku an taba wani bangaren a ni shi kawai na yi kuma ba a san a taba wani bangaren Eh, to ba mu sani ba ko da nan gaba dai ta ina ji ka ce shekara goma da ana so watakila da an yi eh to ai inda ubangiji ya baka sai ka ga akwai lokacin da kuma zai Allah zai yi nufi ka canza wata eh, ai duk inda dan adam yake nan Allah ya so ya gansa gaskiya amma dan adam yakan dan yi sa. gaskiya ne Allah ya taimake shi to abin da yasa ba mu yi hangen wani ba duk wani rufin asiri da menene muna samu a bangaren da muke to kaga sai ka gode wa ubangiji ba za ka yi hangen wani wajen ba misali idan ka taba tsintan kanka za a yi fim kayan da ka fitar ya zo bai dace ba mm-hmm. ban taba tsinta ta na yanayin ba kacin da ka fara ba ka taba samun kuskure ba ana samun kuskure amma dai kuskure me ake samu kuskure za a iya samun shi na wani abin duk abin da dai ka karanta masu kirif to ta za a samu kuskure an baka abu sama da wata biyu kun zauna da producer kun tattauna ga abin da ya kamata ba a samun akasi ba ba a samun akasi ka ce ko kai oga ne a wannan fanni naka to ai yau da gobe ya fi karfin wasa me burinka burina kullum masana'antar mu ƙara ci gaba mu ƙara bunƙasa a karan kanka ni a karan kaina mm. to burina ba abin da ya wuce yau ka fito kai sana'a ka gama da abokanan sana'a lafiya fina-finan da ka fitar musu da kaya wanne ne wanda idan ka kalle shi yau za ka ce kai ina ji daɗin wannan fim kowane fim ni ina jin saboda a duk abin da ka yi to za ka ji daɗinsa amma akan samu guda ɗaya da ya fita daban ko da duka kansu ɗaya eh ana samu amma dai duk kusan ɗaya ne ni ba wani wanda na fita ba da bakan damiya kawai duk fim in dai ni na yi ya min kawai To dandali na godiya. Ta, Nina ne Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.